wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato. insha za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na risala wanda muke karatu wanda muna fatan Allah ya sa abin da muke karantawa ya amfane mu ya amfani masu sauraro kurakuran da ke faruwa a ciki na hal halshe ko na rashin fahimta muna fata Allah madaukakin sarki shi ya fi muna shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba wannan darasi na yau shine darasi na ashirin da hudu kuma ya yi daidai da ranar talata sha shidda ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiyya inda za mu tashi wato shine muna nan dai hayo cikin bayanin siffar sallah mala ya ce wa aƙallu shafa'i mahi ƙarancin shafa'i ta ni raka'a biyu ne mutum ya yi raka'a biyu sannan ya yi wuturi raka'a guda baya gare su mahi ƙarancin shafa'i ta ni raka'a biyu wa habbo an so an ya ƙara fil'ula bi umil qur'ani cikin raka'a ta farko mutum ya karanta bayan ya karanta fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la ya karanta sabbih isma rabbikal a'la kenan mustahabbi ne ba wai dole ba kowace sura yana ya karantawa cikin shafa'i amma an so garai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la bayan fatiha cikin raka'a farko wa fi saniyati a cikin raka'a ta biyu bi ummil ya karanta fatiha wa qul ya kafiruna sannan ya karanta qul ya kafiruna cikin raka'a ta biyu kenan wa ya tashahhadu sai yayi tahiyya wa yusallimu ya sallama summa yusalli wutura sannan ya sallaci wuturi bayan wannan shafa'i na raka'a biyu da yayi ya sallaci wuturi raka'atan raka'a guda ya qara'u fiha bi ummil qur'ani yana karatu cikin raka'an nan guda yana karanta fatiha wa qul huwallahu ahad bayan fatiha ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini ya karanta kula kula'uzai guda biyu su ake karanta wannan surori guda uku a cikin wuturi wa in zada fil ashfa'i idan ya ƙara cikin wato shafoyin nan yana son rakawoyin shafa'i ya sa su wuce biyu ja'ala akhira zalika wutura to ƙarshen wannan dai eh, rakawoyi na shafa'i na shafa'i ya sa ƙarshen su ya zama wuturi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yusalli min al-laili isnai asharata raka'atan in ya tayi da dare zai yi qiyamul laili yakan yi sallah raka'a wato goma summa yutiru bi wahidatin sannan ya yi da ɗaya eh, isnai asharata raka'atan raka'a goma sha biyu yakan karanta ya yi sallah raka'a goma sha biyu sun yutiru bi wahidatin sannan ya yuturi da raka'a guda sun zama raka'a goma sha uku kenan wakila wata ruwaya kuma ka ce wata magana a ashara raka'atin yakan sallaci raka'a goma summa yutiru bi wahidatin sannan ya yuturi da raka'a guda a ƙarshe a ƙarshe dai a takaice ana son mutum ya rufe sallashe ta dare da wuturi shi zama ko raka'a na kakkaran sallata ƙarshe dai ya zama wuturi ne za ka ruhe da shi idan ka yi wuturi to ba a ainihin eh, eh, ka yi wuturi idan ka samu ka tashi za ka ƙara wani abu to ba a sake yin wani wuturi wato cikin dare guda a yi wuturi biyu la wutura na fi lailatin wa a fadalun laili mafificin dare in za ka sallar dare mafifici akhiruhu ƙarshen daren filkiya mai cikin tsayuwa in za ka yi tsayayyar dare to lokacin da ya yi zama zaɓaɓɓe ne ƙarshen daren faman akhara fulahu wanda ya jinkirta yin nafilfilin shi wa wuturahu da wuturin shi ila akhirihi har zuwa ƙarshen daren fa zalika afdalu to wannan shi yahi inda mutum ya san yana iya tashi ya bar wato nafilfilin da zai yi da wuturin da zai yi ya bari sai ƙarshen dare saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ƙarshen kowane dare Allah da girman shi yana saukowa da shi ya san irin yadda yake saukowa mun yi imani zai zo wato yana cewa ina mai bukata a biya mai ƙarshen kowane dare ina wanda bai da lahiya ya roka a bashi lahiya ina mai wata bukata ya roka a biya mai ina mai bukatan aljanna ya duk abin da kake so ina mai bukata ya roƙa a biya mai mutane mahi yawa suna kwana Allahn da ke karɓan addu'a shi ne ke cewa ina mai wata bukata shi magana a biya mai ƙarshen kowane dare saboda haka tashi ƙarshen dare a yawan nan na filfili a ruhe da wuturi a roƙi Allah bukatun duniya da lahira a fadalu shi ya hi illa mani galibu alaihi Allah yan tabiha sai dai wanda mahi rinjayen lokaci mahi yawan lokuta bai iya falka in ya kwanta bai iya falka to falyuqaddim wuturahu irin wannan tunda ba ya tabbas ga cewa yana falka ya gabatar da wuturin shi ma'a ma yuridu tare da abin da yake nuhi minan nawafil na nafilfili yayi nafilfili ko nawa yake so yayi sai ya ruhe da wuturi tun harkon dare tun da ba tabbas bane tashin shi yayi su maama ya rido tare da abin da ya yi niyya minan wafili na nafilfili laili ya yi su farkon dare kafin ya shiga kwana tunda tashin shi ba tabbas ba ne. bane in insha'a sannan in ya so idan ta yi kaza in Allah ya sa ya falka bayan ya yi na ya yi wuturi farkon dare to in Allah ya sa ya falka kuma ya so yana son ya kara nafilfili filfili fi akhirhi karshen daren tanaffala ma sha'a ya yi sallan nafila gwargwadon abin da yake so ko ko a nawa yake so wato tanaffala ma sha amin ha ya ainihin sallaci nafila ɗin abin da ya so min ha daga yawan na rako'in ko nawa yake so masna masna amma ya yi a bibbiyu duk a biyu ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi ce salatul lailin masna masna sallar dare a bibbiyu ake yi a bibbiyu duk a sallama wala idul wutura amma bai sake mai da wuturi wancan da ya yi farkon dare ya isa wa man galabat ainahu duk wanda idanun shi sun karin shaye shi an hizbihi daga rabon shi da ya saba yi na rakawo inda ya saba yi karshen dare to sai makara idanun shi sun rinjaye shi yamma makara ko da ya falka wato lokacin da ya saba tashi ya wuce falahu an yi salliyahu ya samu ya sallaci waɗannan nafilfili da ya saba yi ma bai na huwa na tsalo fajri tsakanin shi da ƙulluwan alfijiri wa awwalil isfari da kuma wato farkon wayewan gari kenan wannan in ya zan shi ɗaya ne ke sallah ba tare da liman ba ya falka alfijiri ya kusa bullowa yana iya kwararawa ya yi wannan na filfili nashi ko da wato alfijirin ya ƙullo wato kahin ya yi sallah yana ya gabatar na filfilin shi bayan ya gama su sannan ya yi wuturi ya sallaci asuba amma in mutum ya wato zai tahi masalaci ne ya saba yin raka goma ko da ya falka Albijiri, ya bullo ko ya kusa to in ya ce zai yi raka'an nan goma tana yiwa ya rasa raka'a guda ga sallar asuba ko ma ya rasa duka a'a yana iya raka'a biyu ko hudu sai ya bar sauran da ya saba yi tunda ka saba yin goma wannan ka ɗauki wannan wato makanka kullum kana yin goma to in ya zan lokacin bai isa kana iya yin biyu ko hudu ka bar sauran ka tahi masalaci don ka samu sallah don kar ka zo ka rasa wata raka'a ko ma ka rasa duka amma in kai kadai ne to kana iya yin ta kana iya kawo raka'an ka goma har zuwa kusan wayewan gari tun da lokacin asuba sai zuwa wayewan gari duka cikin lokacin ta ne ake lokaci na biyu bayan muktari tana iya yin shi sannan ka yi sallar ka ta asuba bayan ka yi na filfilin ka goma da ka saba yi wai salli eh, wato summa wuturu sannan ya yi wuturi wai salli suba ya sallace sallah asuba wato zuwa kusan wayewan gari din da shi kadai ne ke sallah amma in tare da jama'a ne to ya bar wannan in ya gaba su samuwa ya bar su duka ya ta ya samu sallah asuba in yana iya yin wasu daga cikin su biyu ko hudu sai ya yi. wala ya qadil wutura man zakarahu ba da an sallar subha wanda ya mance bai yi wuturi ba sai bayan ya yi sallah asuba sai ya tuna ashe bai yi wuturi ba daren gada ya wuce to bai ramka shi shi kenan kawai ya faɗi sai a ci gaba ba a ramkon wuturi bayan sallah asuba wa man dakhala al masjida wanda ya shiga masallaci ala wudu'in ya shiga masalaci yana da alwala fala yajlis fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini bai zama har sai ya yi sallah raka'a biyu in ka in dai kana da arwalla ka shiga masalaci, to kar ka zamna sai ka yi sallah raka a biyu wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam mai risala ya ce in kana waqatun yajuzu fihi ruku'u in dai wannan lokaci ya halatta a yi nafiɗa wato a yi ruku'i ya halatta a yi sallah wannan lokaci <coughs> ah, wa man dakhala al-masjida wanda ya shiga masalaci. walam yarka ilfajira bai raka ta alfajiri ba can gidan shi a jaza'ahu lizalika raka'at alfajiri to raka'a rakatan alfajiri da zai yi in ya shiga masallaci sun isa mishi ga wannan raka'a biyu na shiga masallaci kenan tahiyatul masjidi bai wato bai rakatan alfajiri gidan shi ba sai shigo masallaci to in yayi rakatan alfajiri ta isan mishi ga rakatan alfajirin kuma ta isan mai ga tahiyatul masjid raka'a biyu da ake yi wa in raka alfajira fi baitihi in ko mutum ya yi rakata na fajar gidan shi sun talmas masjida sannan ya zo masallaci to yanzu fahtulifa fihi an yi saɓani raka'a biyun can da ya yi gida rakata da fajiri sun isan mishi ga tahiyatul masjidi ko ba su isa ba faƙila ya raka'u wata magana an kace a koda ya yi rakata da fajiri gida in ya zo masallaci ya yi dai raka'a biyun nan na gaisuwan masallaci wakila wata magana aka ce ya la ya raka'u baya yin ruku'i saboda mi saboda wala salata nafilatan ba a sallan nafila ba'ad alfajr bayan alfijiri ya bullo illa raka'at alfajri sai raka'at alfajri tunda ya riga ya yi ta gida to in ya zo yanzu ba sai ya yi su ba amma abin da ya fi ya yi su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambaci lokaci ba cewa lokaci kaza kamar yadda da mai risala ya ce in ya halatta yi nafila wannan lokaci kawai manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga masallaci daga cikin ku kada ya zamna sai yayi sai yayi sallah raka'a biyu kenan anan tunda manzo Allah bai ambaci lokaci ba kawai kowane lokaci ne dare ko rana kowane lokaci ne lokacin bullowa rana ko lokacin faduwanta ko tsakiya ko dare kowane lokaci ne kawai da ka shiga masallaci kana da Allah kai raka'a biyu in shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma ba su kubcewa da zama kamance ka zamna manzo Allah ce kahin ka zamna ka mance ka zamna sai ka tuna to ka tashi ka yi su na'am wato a wakila la yarka'u yace kila bayyin su saboda wala saboda wala salata nafilatan ba a sallan nafi babu sallan nafila ba da alfajiri bayan alfajiri ya kullu illa rakata alfajiri sai ainihin sai rakata alfajiri in nan ila tulu ishamsi har zuwa rana ta kullu na'am amma wannan tunda manzon Allah bai amince lokaci ba kamar ya faɗa kawai duk lokacin da ka shiga masallaci kawai ka yi sallah raka'a biyu in dai kana da arawalla kahin ka zamna nan wannan babu ya kare sai mala ya ce babun kenan haza babun wannan wani babe ne wanda ya zo zai yi muna bayani fil imamati cikin limanci dangane da limanci wa hukumil imami da kuma hukuncin liman wal da mamu waya ummun nasa afdaluhum wanda ya wato ya yi mutane daraja ya ɗara su shi ya kamata ya yi limanci wa wanda kuma ya yi su sanin fiƙihu wato ya yi su fahimtan addini wala ta ummul mar'atu malam mai risala ya ce mace ba ta limanci fi faridatin a cikin sallar farilla wala nafila ko nafila la rijalan wala nisa'a ba ta yi ma maza limanci kai ko ma mata ba ta wa limanci in ji malam mai risala na'am wa ya qara'u imami fi ma yusirru fihi mamu yana karatu wato tare da liman inda liman ke asirtawa liman na karatu asirce to shi ma mamu yayi karatu amma wala ya qara'u ma'ahu mamu bai karatu tare da liman fi ma ya jaharu fihi inda liman yake bayyanawa saboda idan liman na bayyanawa hankalinka na tare da shi kana biye da shi wato wanda abba ya ga liman fa qira'atul imami qira'atul lahu karatun liman karatu ne garai saboda in dai ba wasa ka zuciya kake yi ba rabka na kake ba kana biye da liman cikin karatun da yake yi wannan zai baka dawa ma in ya bace ka gane ya bace ka gyara mai kenan karatun tare kuke gayi da zuciyarka na biye da shi kenan kai ba sai ka karanta ba karatun liman ya isan maka mala ya ce wa man adaraka raka'atan duk wanda ya samu raka'a guda fa kasara ko abin da ya raka'a guda faqad adaraka jama'ata to ya samu jam'i falyaqdi ba'da salamil imam ma fatahu ya biya abin da ya kubce mai bayan sallamar liman ala nahu ma fa'ala al imam bisa gwargwadon yadda liman ya aikata kenan in wajen asirtawa ne sallar asirtawa ce liman ya asirta sai ya si bai samu sallah duka ba in ya tashi ya asirta in wajen bayyanawa ne liman ya bayyana shi ma in ya tashi ya bayyana fil qira'ati a cikin karatu wa amma fil qiyami wal julusi amma wajen wajen tsayuwa da zama wa fi'luhu ka fi'l libani wato aikin shi kamar aikin mai gini ne wanda zai liƙa sallar shi ya cika wato almusalli dahu wanda ke sallah shi kadai nam nan za dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa daidai ya amfani mu amfani wa suka saurara kuskure da mun kai ciki Allah shi yafe muna shi fahimtar da mu abin da mu gani ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu